يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 16 daren sha bakwai ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahma yau za mu tashi akan hadisi na sha shi kamar haka wa an zirri bin hubaish an karbo daga zir dan hubaish qala yace ataitu safwan ibn asad radiyallahu anhu na zo wajen safwan dan asal Allah ya yarda da shi as'aluhu anil maski ali alal khufaini domin in tambaye shi game da yin shafa akan hukki biyu faƙala sai ya ce ma ja abika ya zir me ya kawo ka kai zir faƙultu ibtigha al sai na ce masa neman ilimi faƙala sai ya ce إن mala'ikata haƙiƙa mala'ikun Allah taba'u ajnihatiha li talibil ilmi suna aje fukafukansu daga ɗaga su domin tashi don mai neman ilimi riban bima ya don yarda da nutsuwa da amintuwa da abin da yake nema na ilimin faƙultu sai na ce in ji zir innahu qad hakka fi sadri haƙiƙa na samu kokonto ko ya kai ya kawo ko cikin wasu wasi cikin ƙirjina ma'ana a zuciyata game da almasu alal ne yin shafa akan tafuka biyu na eh innahu qad hakka fi sadri almasu ala alkhuffain ba haka yake ba eh to tafuka biyu a hoppi biyu nake son shi eh afwan ba'da al-gha'iqi bayan mutum yayi bayan gida wal da fitsari وكنت وكنت وكنت امرأ وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما كيتا كسنشي ko ɗaya ne daga cikin sahabban annabi Muhammad ira da amincin Allah su tabbata a gare shi faji'tu as'aluka shi yasa sai na zo dan in tambaye ka hal samitahu yadhkuru fi dhalika shay'a shin ko ka ji shi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na amba wani abu game da haka qala na'am ishe i e, naji ya abin yake ice kana ya amruna safran ya kasance ina umartan mu idan muka kasance matafiya aw musafirina ko muka kasance masu tafiya zai ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن يكن شكدا مشري huffi huffinmu tsawon wato yini uku da daransu illa min janaba sai dai idan janaba ce ta faru da mu to anan ne sai mu cire lakin min ga'itin amma ba za mu cire ba saboda mun yi bayan gida au bawlin ko wa bawlin da fitsari wa laumin da kuma bacci waɗannan duk ba za su sa mu cire hukumu ba mu ƙin shafa a kai فقلت hal samitahu yadhkuru fil hawa shay'an zir yake cewa da safwan dan asal ko ka ji annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana ambatar wani abu game da ƙauna soyayya karkatar zuciya zuwa ga wanda take so ko ka ji ya faɗi wani abu game da wannan kuma ƙala na'am e, e e kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin mun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wata tafiya fa baina nahnu indahu a halin kasancewar mu muna wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam isnadahu a arabi kwatsamce wani ba ƙauye ya kiraye annabi ke sautin lahu jahwari da wata murya tasa babba ya muhammad kai muhammad فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya amsa masa da murya shigen irin kaka. Ha'um ungo ko ha'um zo karɓi fa kuntu lahu in ji wato ana safuwan ɗan asal da ke babu bayanin wannan hadisi ce sai na ce da wannan ba kawai. wai haf kai canka o min sautika ka yi ƙasa da muryarka فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم أي أقول النبي إرادة من شاء الله ثبت أغريش كيك وقد نهيت عن هذا فشك أن هنا كونا أبن لكيك للأجا مسمريا فقال sai ba ƙauyen nan ya ce wallahi la aghdu na rantsa da Allah ba zan kasa da murya ta ba haka zan magana hada rantsuwa karfin hali farawo da sallama imam masa masu magana bala al-arabi makauyen nan yake shi abin da ke gaban sa kawai ba zai wato ainihin kasa da muryar sa ba قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق به وقوي أن يكي مجن يكي سم وتجمع amma kuma bai iya yin abin da zai riske su bai da abin da zai cin musu amma ga kauna tsakanin da su قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذا الله ترى ده أمين الله ثبت أغريك يتدشي المرء ماء من أحب يوم القيامة ai shi mutum yana tare da waɗanda yake so yake ƙauna a ranar alkiyama za su zama tare guri guda ma za la yi haddifuna in ji wato zir wanda a karɓa wani hadisi da gare shi yake cewa shi wanda yake zantar da su hadisi shine safwan sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ta zantar da mu bayani na abin da ya wakara a lokacin manzo da su hatta zakara baban min al-maghrib har da ya ambaci bayanin wata kofa da take shiyar mafaɗar rana masiratu ardihi tafiyar faɗin wannan kofa aw yasiru rakibu fi ardihi ko matafi zai iya tafiya a faɗin wannan kofa arba'ina aw saba'ina aman gwargwadon shekara arba'in ko kuma saba'in to kwanto da mai ruwaya qala sufyanu ahad ar-ruwat sufyan ɗaya daga cikin mara wannan hadisi yake cewa qibal sham wannan ƙofa ta ta bangaren sham take خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض Allah ya halicci wannan kofa tun sanda ya halicci sammai da ƙafa maftuhan kofar buɗe take tun wannan lokaci littaubati dan bawan da ke tuba ga Allah yadda take buɗe haka ubangiji subhanahu wata'ala yake karɓar tuban bayinsa la yughlaqu ba za a kulla wannan kofa ba hatta taflu ash-shamsu minhu har sai rana ta kullo ta wannan shiya ta jeje wannan kofa rawahu tirmidhi wa ghayru imam tirmidhi da wasu suka rawaito wannan hadisi da farko marawaitin wannan hadisi kamar da muka ji shine zir sunansa zirru dan hubaish ina daga cikin mutanen da Allah ya dakatar da su da riskar wani abu na rayuwar lokacin maguzanci kafin zuwa musulunci kuma ya riski lokacin musulunci masu yin wani sun fi sanin ɗanɗanan daɗin addinin musulunci sun san irin katobarar da suka ratso sun san irin ba daɗin da suka ratso to da suka samu kansu a cikin musulunci sun fi kowa sanin daɗin sun san wayar da suka shida sun san irin kazamar rayuwa da suka da kuma irin sauyin da suka samu zuciya da gabanci ana masa alkunya da abu maryam ko kuma ce da shi abu musarrif kabilarsa ana cewa da shi dan kabilar asadi asad al'asadi ne ana danganta su da irin kaka da cikin kakanni da yake da suna asad ta ce asadi mutumin kuba ne can ƙasar iraki dangane da abin da ya shafi matsayinsa ina ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai allah bai dakar da shi da ganin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba da tunanin ya da cikin lokacin jahiliya a sa ga za su tunanin cewa ya gama to bai samu ganin manzo ba wato gwani na gwanaye ne fitaccen makarantar alkur'ani masanin kira'o'i a cikin fadin garin kufa a wannan lokaci mutum ne mai yawan neman ilimi wannan hadisin shaida ne a kan haka domin neman ilimin ya taso saboda shi dogon malamin da ya ba shi cikin sahabban manzo hatta kai sahaba annabi abdullahi dan mas'ud saboda nutsuwa da gamsuwa da baiwar da Allah ya yi wa zir na fahimta harshen larabci ne masa tambaya akan larabci sahabi ne yake wa tabi'i tambaya akan larabci a wannan matsayi daraja ya rayu a duniya sama da shekara ɗari shi ana maganar sittin da saba'in kaɗan da suke kai ɗari ya wuce ɗarin mu. a lokacin da ya rasu ya rasu a shekara ta tamanin da ɗaya da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi da aka karɓo daga zir malamai suke cewa fiye da mutum talatin cikin wato anan zaƙaƙuran malaman hadisi malamai jimajimai manya na hadisi sun rawaici wannan hadisi daga asim ɗalibi da shi wato zir fiye da mutum talatin suka rawaici wannan hadisin daga gare shi shi kuma zir daga gare shi nan ma an samu adadi na wato ainihin ɗalibai da dama da suka ji hadisin daga wajen hadisin shahararren hadisi mun ji an fara da cewa أتيت صفوان بن عفان رضي الله عنه in dizar ike na zo gurin safwan dan assan Allah ya dade shi shi safwan dan sahabi ne shi ma dai zaunannan garin kufa ne kamar yadda zai ike ɗan kufa shi wato an safwan dan assan ya yaƙi tare da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yaki goma sha biyu to shine yadda cewa ya zo gare shi as'aluhu anil masfi anil hufain na zo gare shi domin in tambaye shi game da shafa akan hukki biyu faƙala sai ce ma za a bika me ke tafa da kai kai jir me ya kawo ka waje na kai zin ma'ana kenan baro inda yake ya tako izo gurin ka dan neman ilimi fa qultu ibtigha al-ilmi da na buɗe baki sun ce da shi neman ilimi ne ya kawo ni wajen ka tafiya ta na yi ta ne dan fatan samun ilimi to shine malamai suka ce abinda ake nufi a nan cewar ya zo neman ilimi ne eh, ya zo neman ilimin sanin addinin Allah domin tambaya su suna nuna cewar ya yi ne akan ilimin addinin Allah na zo ne don neman sanin ilimin dokokin addinin Allah da yin tambaya game da haka saboda haka abinda zai biyo na bayanin da sabuwan a kan wanda yake neman ilimin akan irin wannan neman ilimin yake magana an fahimta ko tunda cikin hadisi yana da cewa neman ilimin da ya zo na sanin addinin Allah to shine sai wato ainihin shi safwan yake cewa innal mala'ikata sab'u ajnihataha li talib al-ilmi riban bima yatlub ai ko kaga mala'iku suna aje fukafukansu daga tashi su fasa tashi da suke yi don wato mai neman ilimi saboda yarda da abin da yake nema na ilimi haka yake a lafazin da muka karanta amma a wata ruwayar kafin ya ce mala'ika ta sai da yake balagani hadisi ya iso gare ni in ji shi safwan na samu hadisin manzo cewar innal mala'ikata taba'u ajnihataha li al ilmi ridan bima yaqbul kaga a haka in baka kawo balagari din ba sai ka ce shine kawai ya ga dama ya faɗi haka ko to amma sai wannan lafazin wannan ruwa take cewa a sai da yake hadisin manzo ya iso gare ni ba ka dan wannan magana ma ba ta ka kan manzo ce yake haka ko mana sannan ita ruwaya da take cewa balagani din annal mala'ikata ta ƙara cewa ridan ma ya fa'alu maimakon ridan ma ya tsulubu da muka karanta yau ta kan kaji wani ya karanta da ridan ma ya fa'alu kakkai masa jiran mikiya sai ya zo da lafazin da ba shi hadisin ya zo da shi ba akwai wannan lafazin ko da haka abinda ake nufi mala'iku na kare fukafukansu daga tashi da Allah ya musu baiwarsa suna iya daga fukafukansu tashi kamar yadda sun ke tashi su suna yin haka don martaba da darajantawa da ganin girman al'amarin ilimin sanin dokokin Allah shi ne yasa sukan fasa tashi tafi inda za su saboda mahimmancin al'amarin ilimin addinin Allah saura su zauna su ma su saurara abin da ake na ilimi kuma saboda yarda da abin da mai neman ilimin yake shi kansa ɗalib albarkacin neman ilimin addinin Allah shi ma an yarda da abin da yake shi yasa ma aka zauna a gurin da yake neman abin da yake daraja da kima aka fasa tashi a tafi wata harka sannan bayan haka malamai suke cewa a wannan gaba hadisin ina sanar da mu cewa mala'iku daga cikin ayyukan da suke yi wanda in ba da labartawa daga wannan hadisi da ire-irensa ba wani abu ne da ya zama gaibu a gare mu mu iya sani ba sai hadisi yake da wanda daga cikin abin da ba mu sani ba ya koyi gare mu ba ganin sa muke iya yi ba sai dai mu gaskata mai sani imani da haka mala'iku na fasa tashi saboda sauraron da kuma yarda da abin da mai neman ilimin addinin Allah yake wani daga cikin ayyukan da suke da Allah ya rarraba musu aikata ka ta ana harka ta ilimin addinin Allah sukan ba ka tashi sannai zauna a wannan gurin don yarda da kuma wato nutsuwa da abin da ake sannan bayan haka sai sai fara tambayarsa yake cewa wato ainihin ga abin da ya zo da shi sai ce fa qultu innahu qad hakka fi sadri haqiqa la yuko kwanto ya kai ya kawo cikin kirji na ma'ana a zuciyata me ya kai ya kawo me ya haifar masa da kokonta almasu alal khuffaini batun yin shafa akan hukki biyu ba da al-gha'it wal bawli bayan yin bayan gida da kuma fitsari wata ruwayar qad hafa malamu suka ce an ce hafa abu ya tabbata qad hafa fi sajid ya tabbata a zuciya kacin abin da ya shafi shafa a kan hukki biyu bayan bayan gida ko kuma bayan fitsari ya abin haske yake ya halatta ne ko bai halatta ba tambayar su kenan shafa a kan hufi biyu bayan mutum ya yi bayan gida ko shafa a kan hufi biyu bayan mutum ya yi fitsari idan ya zo yin alwalarsa da ta biyo bayan wannan fitsarin da ya yi tsarki ko bayan gidan da ya yi tsarki ya halatta ya shafa a kan hufi biyun ko ko bai halatta ya shafa a kan hufi biyun ba ita ce tambayar da sai ya goya da cewa wa kuntum ra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam gashi kai mutum ne daga cikin ko ɗaya ne daga cikin sahabban annabi Muhammad sura da annabi Allah su tabbata a gare shi fajitu as'aluka dan haka na zo in tambaye a ga sai da cewa tambayar nan ina so yake a gurin wanda yake da masaniyar abin da zai tambaya domin shi ya rayu da manzo mai bayanin dokokin Allah da tsarin addininsa to ya zo ne i tambayi wanda suka rayu da wanda aka aiko da shari'ar igiya ya hukuncin al'amarin kaga ke na in za ka tambaya karka tambayar wanda ya sani kada karka kai tambayar ka ga wanda bai san ka ba in kada kai tambaya ga wanda bai sani ba to za ka ji amsa mai ɗauke da tsumakariya eh. sai ce hal samitahu yadhkuru fi zalika shay'an shin ka ji annabi yana faɗar wani abu game da abin da ya shafi shafa akan hukki biyu bayan bayan gida ko bayan yin fitsari a wata ruwaya ta shi dai wannan hadisi cewa ta fa hal hafizza shin fa haddatu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fihi shay'an shin fa haddatu wani abu daga wajen annabi Muhammad ko daga wajen manzon Allah kira da hannun Allah tabbata a gare shi game da haka nan kuma sai ce shin ka jiyo ko ka ji ko su ba ka to ko a ce ya biyo ko a ce ya haddatu abu dai guda suke ba ruwa suna kalan kajo ne ya karanta da hal hadisa su babu matsala akwai wato ruwa da su da haka fa ajaba musafwan bin asad sai safwan dan asad Allah ya dade shi ya baki amsa ina mai cewa da shi na'am kana ya'muruna idza kunna safaran أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة إتجا أمسى manzon Allah jira da miji Allah tabbata gare shi ya kasance yana umartar mu idan muka kasance matafiya ko a halin muna tafiya da shi cewar kada mu cire huffi da nake sanye da su tsawon yini uku da daren kwana uku cika kenan illa min janaba sai dai in janaba ce ta faru da mu ya zama dole mu cire mu yi wankan janaba lakin min ghaib wa bauli wa nauni amma ba fa za mu cire ba a saboda mun yi bayan gida ko fitsari ko bacci to da sai fito masa da abin garai cewar in ana da janaba ne shi zama dole a cire hurfi a yi wanka amma in har ba janaba ba ce fitsari aka yi aka yi tsarki bayan gida aka yi aka yi tsarki bacci aka yi aka tashi to za a iya in an zo alwala a yi shafa a kan hurfi a ruwayar imamun nasa'i tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'muruna idza kunna musafirina manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare ya kasance na umarta mai idan kasance matafiya annam saha ala khifafina mu ci gaba da yin shafa akan hukki hukkun mu wala nanzi wala nanzi wala aha kada mu wato cire hukki hukun salatata ayyamin tsawon kwana uku min ra'idin saboda mun yi bayan gida wa baulin ko saboda mun yi fitsari wa raunin ko saboda mun yi bacci illa min janaba sai dai in janaba ce ta faru kaga a wannan namu sai aka fara maganar janaba ko sannan aka biyo da maganar in fitsari ne ko bayan gida ne ko bacci ne ba ku za a sha a nan kuma sai aka fara ka maganar a in fitsari ne in bayan gida ne in bacci ne ba za mu ci ba sai dai in janaba ce to kaka ce ya kawo hadisin yana kwan gaba kwan baya a ko ya mai da gaba baya mai a akwai wannan ruwa da ta zo da wannan bayanin haka ko da haka a daidai wannan gaba ana tabbatar mana da shar'ancin yin shafa a kan hukki biyu sabanin abin da shi'a a rafiba suke kai su sun masa yin shafa a kan hukki ba sa ɗaukar wani abu cikin shari'a ko doka ta addinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka su ba za ka yi shafa akan hukki ba amma sa yi shafa akan kafar hantagar yadda in aka zo maimakon wanke kafar ita za a sha wannan shi yake cewa bai bai eh. sannan kuma a daidai wannan gaba da muka samu wannan bayani ana sanar da mu sharaɗi daga cikin sharaɗan yin shafa akan huffi biyu cewa daga cikin sharaɗinsa ya to za a yi ne idan wato an yi hadasi ƙarami an yi tsarkinsa ana da damar da za a iya yin shafa akan hukki amma da zarar hadasi ya zama babba ne to maganar damar yin shafa akan hukki ta fi sharaɗi ki zama in za ka shafa akan hoki in kari ya faru da kai zama ƙaramin kari sharaɗi ne wani daga wannan bayanin da muka ji na hadisi sharaɗi na biyu wanda wasu hadisan suka zo da shi ba wannan ba shine cewar ya ka tabbata lokacin da za ka sanya hukunka da kake so ka yi shafa a kai ba ka sa ba sai da ka samu wato tsarkin ka kau da karamin kari kayi alwala ta kakkiya har ƙarshe sannan ka sa hukun to shine in ka sashi wata alwalar kana da damar yin ta idan ka karanta wannan hadisin namu ba ka goya da hadisin da suke magana cewar sai an sa hukun da alwala ya halatta yanzu a wata alwala a yi shafa a kai to sai ka je kai ta ba daidai ba za ka iya ɗaukan hukun ka baka yi alwala ba kawai ka sa kuma ka je kai alwala ka zo kai shafa ko su ba ka goyawa da hadisin da yake magana cewar a'a sai idan an sa hukun da alwala in buƙatar alwala ta sake kama ka za ka shafa to sai ka fahimci abin ashe ba yadda in baka goya da wannan ba sai ka fahimci wani hadisin da bai ai sai faman ja'ila da kai ka ce hadisi ne ingantacce wanda ya ga annabin ike cewa annabin ne ma yake umarta su da haka maka zo su an sa sai an yi alwala hadisin a ciki ba magana nuna. eh babu amma ko wanda yazo da magana sai da alwala an fahimta ko yau sharadi na uku wanda wannan hadisi ya faɗo wani ɓangare masa shine cewar lallai ya zama cewar wannan shafar da za ka yi za ka yi ta a iyaka adadin lokacin da shari'a ta ɗeba matafi yini uku da daren kwana uku cikakku sallolin kwana uku take da damar yin shafa akan hufi akwai kuma bayani akan cewar idan mutum a zaman gida yake to damar da yake da ita ta falloli na yini na rana guda sai kai alwalarka da asuba ka sanya hukunka to kana damar kai ta alwalarka kana shafa har zuwa sallar isha'i kaga yinin da daren ka samu salloli biyar sallar farko ta ce sai da kai za ka saka to salloli hudu da suka biyo baya kana da maka ta shafa a kan mu in ka zo alwala to wannan hadisi shi ma ya zo da bayanin cewa eh, in mutum a zaman gida yake shi ɗaya bisan uku damar matafiya aka ba shi na lokacin da zai iya shafa a kan mutum to ke da ɗan shafa a kan hukki sharaɗi na uku kada ka haura iya lokacin da shari'a ta ɗeba ba sannan bayan haka sai zai yi tambaya ta biyu amma ta farko ta ƙare da kan magana shafa a kan hutu ko ko kwantar da yake da shi yanzu an share masa an kawar masa an fito masa da komai fili eh maganin jahilci tambaya ya kuma yi tambaya ya da jahilci ya fita daga matsala yake fa su sai nace hal samitahu yadhkuru fil hawa shay'an shi ko ka ji manzon Allah tsaya da amincin Allah tabbata gare shi na ambatar wani abu game da so kauna karkatar zuciya ga wani wanda take so ka ji manzo wani bayani akan haka akwai ta falala ko wata wato ainihin garaba ka ko ta baiwa ga wanda yake kaunar wani bawa daga cikin bayan Allah na gari ya abin yake a wata ruwaya ta zo da cewa ka hal hadisa kamar da akan mamun kawo shin ka haddatu daga manzon Allah kira da nake Allah tabbata a gare shi wani abu akan so da mutum zai yi ga wani bawa na gari Idan ka da abin da ya shafi wannan shine sai safuwa ne ba shi ansa yace na'am kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi safar sai eh, mun kasance tare da annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi tare da manzon Allah a wata tafiya sai aka ce fi safari a wata tafiya فبين نحن عنده أحال منا تارد منا وجنسا a arabiyin bi sautin jahwari sai wani ba kauye ya kiraye shi da babban murya ya muhammad kai annabi muhammad wannan lafazin da muka karanta na wannan hadisin ya zo a wata ruwayar cewar kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi ba'd asfari mun kasance tare da manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a wata tafiya ta wannan ba da asfari din ita ce dai safari an gane ko a wata tafiya sai za ka tafi ba da asfari a wata tafiya daga cikin tafiye tafiyansa nan da makarantu sai ka ce idna dahu bayan an ce fa baina ma nahnu indahu idna dahu ko a arabiyyu to akwai kuma ruwa take cewa fanadahu rajulun sai wani mutum ya kiraye shi ya da qawli wanda ke can ƙarshen mutanen da suke tare da manzo din kaga lafazin da muka karanto a ruwa da muka karanto ba maganar a yan tsakiyar mutane ke ko a yan farko ke ko a yan ƙarshe ke an fahimta ko kama wannan ruwa ya ta fito da cewar maganar ma da yake yana daga can baya yake kwarma kira ga annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta da kaga wannan zai ba ka damar ka fahimci cewar eh kwarmawan ma da yake kayan na da to ai in ba haka yaba ba zai jiyo ba ko amma da yana da masaniyar cewa an hana daga wa manzo sallallahu alaihi wasallam murya an magana ce ya sai da zai tatta ko har ya zo gare shi sannan ya kira sai ke kiran daga can a biyo shi da karfi kuma ita wannan ruwaya take fito mana cewa a can karshe yake yake wannan kira sai aka ce a Arabiyin jirkun wani wato ainihin gaban balarabe kauye jirfin an zo da ƙarin bayani eh. wato wani gaidan ba kauye kuma zafin ne kaushin hali an fahimta da an yi wannan bayanin a wannan kaga an kaji wani na wannan bayanin sai ka ce kayi ruwa fa ka zo da wannan ba duk a raka da yake a to akwai wannan ruwa an fahimta ko da magana gailo ne sai ya yi halin gaidantar sannan kuma ga kaushin hadisi wanda aka ce kai yi kasa da murya kai ce ba za a yi ba a ka gaya maka kaushin hadisi ko na ba ba duka aka kawo ba kuma hantara aka ba yi kasa da murya ka ba a yi masa aka ya ce ba za a yi kasa da murya ba to ga wannan ya fito ko da ta mu ba ta fito da wannan lafazan ba a aikace aikinsa da yi. ya fito mana da abu ko faƙala ya muhammad ya muhammad sai rika kai muhammad kai muhammad haka ya rika to fa ajaba hu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nahwan min sautihi ha'um kamar da yake alafa da makaranta arwa da makaranta wannan ha'um ɗin ana cewa zo tana ɗaukar ma'ana in an ce kuma ha umar lokaci ko karɓi ko karfi to shi ne a nan sai aka ce fa kuntu lahu wai haka o ne min ka ko ina ce da shi kai tanka yi kasa da muryarka ke dan safuwan ne yake ga masa haka a lafazin ruwa da muka karanta fa innaka inda nabi sallallahu alaihi wasallam domin kana gurin annabi ne tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wa qad nuhita an hada kuma an hana ka wannan abin da kai na kaza maka murya fa qala wallahi la arju shi da rage maka da Allah ba zan kafa da muryar ka yadda ta ji na ji na ci gaba da to a wata ruwaya sai ka ce fa qala lahu alqawm sai jama'a sahabbai da ke tare da shi suka ce ashe ba safwan ne kadai ke tsawata masa ko ya nusar da shi a banda sabuwan ma wasu ma sun sa ba an fahimta ko kazan ka wani ruwa za ka san to eh ba ba wani matsala ko rikici shewar wani malami ka yana cewa sai sahabbai suka tare shi ko kuma a ruwa da ka sani sai safwan yake da shi ya aka ya ka aiki kowanne ya ka wani ruwa da ya kawo maganar shi safwan da wato alaiki ta bayanin gazir a matsayin shi ne a kuma da ba nan ba ana magana cewa banda shi ma wasu ayar na sahabbai su ma sun tufa albarkacin bakin suna cewar i eh, kasa da muryar kaga dole na nuna yadda society sahabbai suke wajen gyara ga mai kuskure ba wai wani ne yake banda wani ba a kowa kokari yake a gyara masu matsala a kawar da barna yanzu zai ga ɗaiɗaiku ne suke kuma ɗaiɗaikun ma a tsorace a ɗarare ko lokaci ma kuma na tare su kai mai na da ba kai kake ba karamin da jima har a daƙi da kuma su sa ba kuma da su ya kamata da koyi to da haka to fa qala lahu al-qawm sai mutane suka ce da shi ma ku shiru amma mu anan wa da makarantu safwan cewa da shi ya kasa da muryarsa ko kaga da wani da ya shiru an fahimta aiki na wasu ji za fa abin ka tafi in shiru saboda ma abin da kake ba haka ake a yi kasa da muryarsa idan ko a ce mai shiru ko a ce kasa da muryarsa ana so da tsora shi akan abin da ya fi zama daidai na ba haka ya kamata ya mu'amalanci annabi sallallahu alaihi wa sallama ba فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهو من صوته هاؤم ثم صلى الله عليه وسلم يا أمسى مثلا مريا إرن شجن يدعي إرن شجن مريا malam al-mubarak fori wanda wato an yi sani sunan tirmidhi a littafinsa tuhfatul ahwazi da yake cewa haƙiƙa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya daga muryarsa irin salon mai wannan bakauyen da ƙarfi kamar yadda ya kira shi da ƙarfi saboda salo irin na tausayawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don kada aikin wannan bakauye ilalace sakamakon faɗin Allah madaukaki ya ayyuhan ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون to da kuna ku ba da gaskiya da Allah kuka ba da gaskiya da manzo kuke bin sa da kafa kada ku daga murya sama da kada ku bayyanar da magana da ƙarfi a gaba da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ka jahari ba'dukum bi ba'd kamar yadda tashin ku ke daga murya eh da karfi ga tashi kakwai masa haka sama yake da kowa a cikin me yasa aka ce kada a yi haka sai Allah ya ce an tahabata a amalukum wa antum la tash'urun domin kada ayyukan ku su lalace su rubuce su ɓanɓance ba ku san sirri za ta lalace ba ku zo Allah kuna shirin ku samu wato ladan aikin ku kusar Sau da ba karɓa ba ya rushe da ɗaga wa mango murya da ya riga ya ɗaga idan manzo ya amsa masa daidai irin tasa to tasan ba ta wuce tasa ba ke an fahimta ko kuma da ya ɗaga sai ya ɗaga fiye da tasa ashe tasa ta annabin ce ma take fiye da tasa don ya fitar da shi daga matsalar lalacewar aiki an fahimci bayan ta ce wannan na daga cikin hikimar da ya sa manzo eh da ƙarfi in ba haka wadata ta to shi ma bazan ya zama shi ko ya dan ya irin yadda ya a matsayin na wawa mai kaushin hali kuma za a biya masa a yi irin abin da ya a an ai ne don kubutar da shi bari a yi murya ta fita ta saboda kar ta zanta haure kamar da Allah ya ce an haure aiki zai lalace dan tausaya mata yake to yana daga cikin abin da yasa manzo sallallahu alaihi wa wasallama yayi haka sannan wannan ba kawai sai yake cewa almar'u yuhibbu alqauma wa lamma yalhaq bihim mutum ne yake kaunar mutane kuma bai iya rikarsu ba bai iya cin musu ba a wata ruwayar maimakon almar'u yuhibbu alqauma ta kace ar-rajulu yuhibbu alqauma in ka zo wannan lafazin ka samu kan duk ya tabbata ar-rajul ko al-mar'u ka ji wani ya karanta da ar-rajul ba matsala ba ar-rajulu yuhibbu al-qauma wa lamma yalhaq bihi kuma ya zo a ruwayar da aka karɓo daga sahaba annabi anas Allah ya yarda da shi a gurin imam muslim cewar walam yalhaq bi amali bai iya cin musu ba da irin aikin da suke aikinsa da i bai kai kima da darajar nasu aikin ba kaga wannan bayan haƙuhin bai iya riskar ba kaka ɗauka riskar wato ainihin ke zamani da su ba ita ake ba harkar yin aikin da zai iya cancanta zama tare da su a gurin sahayya a gidan aljanna an fahimta ko a hadisin kuma abi wala yastati'u an ya'mala bi amali mutum ne yake kaunar mutane kuma duk kokarinsa duk jajircewarsa bai da ikon ya iya irin aikin da suke kamar yanzu muna taɓa rasa sahabbai muna san manzo sallallahu alaihi wasallam muna kokarin mu yi abin da yake a yi mu bar abin da yake a bari amma in ji bahaushe jerar raƙumi kayan nesa da ƙasa irin ji yadda dabbar da ba ba ta kai da tsara hannu ba ta kai da gari saboda haka duk kokarin da ba za mu yi irin aikin sahabbai ba za mu yi irin aikin manzo ba amma ba fatan mu kowa ta yake ala sa mu koci manzon Allah ko ala sa za mu zauna tare da manzon Allah gidan da to shine yake cewa amma gashi mutum ko bai da ikon yayi irin aikin da suke a wasu ruwayar ta hanyoyin hadisin safwan cewar walam ya amal bi mithli amali mutum da yayi irin aikin da su suka ba. gashi kuma yana son su amfanin sannan kuma da yake so yake zama tare da su ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake almar'u ma man ahabba yawmal qiyamah ai mutum na tare da waɗanda yake so a ranar alkiyama imam an-nawawi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa cewar da manzo i almar'u ma man ahabba yawmal qiyama ko ar-rajulu ma man ahabba yawmal qiyama to ba ya nuna cewar lallai ilalla zai yi daidai wa daida da su a wajen matsayi ba a nuna zai yi daidai wa daida da su wajen sakamako kamar kwatankwacin irin sakamakon da za a ba su a shi za a ba shi haka za ka jana ce wanda e za zai tashi kafada da kafada da annabi muhammad ko shi kuma an ce kafada da kafada sai ka gana da wannan abu aikin masa yana yin ta'adda da shi sama sama ai ga wani abu da ya rike ka faɗa da ka faɗa za su kai ita to ko kayi abin da kai an karɓa an yaba an yi sakayya a kai to ko nan baya nan dan an ce za ka zama tare da su ka ɗauka cewa ladan komai da komai da kai da su ɗaya ne matsayin da daraja da daidai ne da kai da su ba haka aiki ne an fahimta ita ba ta kowace fuska ana nufin kun yi daidai da su ba malam muhammad bin salih al-isaimin allah ya ji da rahama shi ma yake cewa game da faɗar da manzo isa sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama mutum na tare da waɗanda yake so a ranar alkiyama sai yake i bawan da ya rayu a wannan lokaci da lokaci mai zuwa zai kasance tare da waɗanda yake ƙauna da ya haɗa da su manzanni annabawa shahidai siddiqai salihai da sauran wato ainihin bayan Allah na kwarai zai haɗu da su fil jannati a cikin gidan aljanna wannan ma ya zama tare da su ko sai muna tare da shi a kawo ba zan cewar ga gida ga gida shi dai na cikin rukunin kawo ko yawwa ba ya nuna katanga ɗaya ce ko a gidan ɗaya ne su za su haɗu a aljanna ina tare da su ita kuma Allah subhanahu wata'ala zai hada su a matattarar bayi a ranar alkiyama za ka haɗu da manzanni da annaba a wannan mahaɗa da za na bibiyar abin da kowa yi a masa kakayya sannan kuma za su yi tarayya za su haɗu da juna a gurin shan sattin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a kaga dai abin ya fito Wani duk tarayya a wasu gurare a wasu wato ainihin abubuwa da Allah ina ina ba a yi tarayya sannan sai ci gaba da cewa to kuma kuma bawa musulmi ya sani dole ne ya kyamaci kafare da kuma san cewar su makiyansa ne duk yadda suka kai da bayyanan masa abokantaka ko ƙauna da soyayya saboda manzo ya ce mutum yana tare da waɗanda yake so ko Su ka ya zama dole ka kyamaci ka ki arna don ku in ka so su za ku tashi tare da su an fahimta ku? ya kamata ka fahimci wannan a hadisan ku yake kai in zai yiwu a hada ruwa da wuta su zauna guri guda to zai yiwu a haɗa ƙaunar kafirai da gare ka in sun ce suna ƙaunar ka ko abokantakar ka to zai a haɗa ƙaunar su da kiyayya su a tare da amma in ba zai yi ba a haɗa ruwa da wuta kuma su zauna kowanne ya zama yana nan ba wanda ya kawo da wani a to ku zai yi kenan ka so arne kuma ka ƙi ko kuma ya ƙi ka ya ka, kuma ka yarda hakan an fahimta ko so da haka to lallai sai mutum ya fahimci wannan a ƙarƙashin wannan gaba ta wannan hadisi to da aka ce mutum yana tare da waɗanda yake so to ka so bayi na gari masu bin Allah masu kaucewa sabansa kaki masu saba masa mara kayan abin da yake don kakka tashi tare da sannan a cikin hadisin ya ce ba ma za zala yuhaddithuna hatta zakara baban min al-maghribi ko shegu shebe yana ta zantar da mu to waye shegu shebe yana ta zantar da mu ne malamai suke cewa eh abin da yake nufi a nan maganar zirri ce dan hubashi ai shi ya je gurin safwan yake tambaya ko yake ba shi amsa ya zama dan sauraron amsa da shi da wanda suke tare da shi shi shine malami ne ba da amsa to shi ne a cikin abin da yake ta faɗa min da yake bai gushe ba yana zantar da maganar su ce waye bai gushe yana zantar da su ba shi safuwa shi kuma abin da yake gaya musu abin da ya wafaya da shi da manzo sallallahu alaihi wasallam to a wata ruwaya ta fito da abin kare cewar qala zirru sai zurru yace fa ma bari hayu hazzifuni kalman babu riha da ma za zana da abu da suke ba ke gushe ba yana zantar da ni na kuma za ka ce yi haddithuna ina zantar da mu domin a gurin ba ba ne kadai nan kuma da ya yace yi haddith ne tun da ai dai shine asalin tambayar sai faɗa kai ce yana zantar da ni ina gaya mun amsa hatta hali. har ya zantar da ni cewa Allah azza wa jalla ja'ala bil maghribi baban hakika Allah mai girma da buwaya ya halicci wata kofa kaga ta fito da abin Allah arduhu masiratu sab'ina aman fadin wato wannan kofa tafiyar shekara saba'in ce anan ba ku kwanto a wannan ruwa amma ta aka ce arba'ina au saba'ina zai malamai suka ce to wannan da ba ku kwanta ta nuna cewar ne saba'in ita ce an gusar da kokwanton arba'in wannan kofar ba Allah ya bude ta ne don bayi san cewar a kowane lokaci a kowane yanayi a kowane hali ubangiji na shirye da ya karɓi tubansu la yughlaqu hatta tatlu ash-shamsu min qiblihi ba za a rufe wannan kofar ba har sai rana ta fito ta wato shiyar wannan kofa ta wannan bangare wa zalika qaulullah tabaraka wa ta'ala wannan lokacin da wato ainihin lokacin kulle kofar i sanda rana za ta fito ta daidai wannan shiyar kofar ita ce daidai da faɗin Allah madaukaki da yake cewa yauma ya'ti ba'du ayati rabbi ba'du ayati rabbi ranar da wato ainihin wani sashi na ayoyin ubangijin kaza za su bayyana shi ne muka ce kudowar rana daga mafaɗarsa. Na yamfa unaskan imanu a daidai wannan lokaci ba wani rai da wato ba da gaske su da Allah zai musu amfani babu wasu rayuka da za su ba da gaskiya da Allah wani lokacin a karfi imanin bai su bai yi ba don sun makara ba su tuba lokacin su ba ba. a gona ta tuba dai abin da ya sa dama malin imamu ya kawo wannan hadisi a karkashin wannan babu don wannan ƙarshen hadisin magana a kan tuba su da babin tuba ne ko su dalilin kuma sai muka tsara da ilimin da ke cikin hadisin kafin mu zo kan gaba da suke magana a kan tuba sadaka shi ma na hadisi na tabbatar da cewa ana karɓar tuban bawa mutum guri bai kure ba mutum ba a kai ga lokacin da rana ta fito daga mafaɗarsa ba qala سفيان مو انا من aka ce يكي yace ahadur ruwa ɗaya daga cikin marwata اي kai ba كو انا ko ana kuma aka ce ita wannan baban din hatta tadwa shamsu min qibali na ta aka ce qibala shani ita kanta wannan kofa da Allah ya wacce wacce take shiyar mafaɗin rana a daidai shiyar wato ainihin shan take a gona lafazin ya da fito da abu a wato bayanin kai marwaci a wajen bayanin fasararsa da fito da abin gini ina ga ina faɗa na khalaqahu Allahu ta'ala yawma khalaqa samawati wal ard Allah ya halicci wannan kofa tun zan da ya halicci sammai da ƙasa tun zan da ya samar da bayinsa maftuhan kofar budacciyar kofa ce a buɗe take littaubati dan tuban bayi aka samar da ita yadda take buɗe haka ake ta karɓar tuban bayi hatta ta tsula shamsu minhu har rana ta fito ta wannan kofa sai abubuwan da hadisin yake koyar da malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu falalar ilimi ilimi na da falala da har mala'ikun Allah sukan fasa tashi su aje fukafukan saboda kima da darajar al'amarin ilimin addinin Allah kuma falalar ilimi darajar su ta sa har magabatan mu sukan tashi daga inda suke je inda yake dan su koye shi su iya shi kamar yadda yake sannan hadisi yana sanar da mu kwaɗaitarwa game da abin da ya shafi neman ilimi da tambayar masana ilimi akan abin da ya rikita kakka zauna da rikici a tare da kai na addini ka je ka nemi wato mafita ba za ka zauna cikin damuwa da ba daɗin abin da kake ciki sannan hadisi na sanar da mu shar'ancin yin shafa akan hufi biyu ina kuma gaya mana lokacin da aka ɗeba mutumi damar yin shafa akan hufi sannan hadisi yana sanar da mu falalar kaunatar wani bawa daga cikin bayan Allah dan Allah cewar hakan hanya ce da sanadi da dalili na kadace da samun arzikin ubangiji da kubuta a ranar alkiyama kuma za ka zanta da waɗanda suke kauna bayan Allah na ƙware jajirtattu da suka ba Allah sannan hadisi yana sanar da mu cewar a riƙa yin ɗaga a riƙa kai kai ƙasa da sassauta murya a gurin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanda yake raye da bayan mutuwarsa ga wanda ya samu kansa a cikin wato masallacinsa a yanzu tunda ai tafiya tana kai mu je aikin haji ko umara to ba na ka bane a cikin masallacin manzo illa wato ainihin gidansa sakamakon fahad da masallacin har aka samu kai gidansa ma yana cikin masallaci to kada ka je karka daga murya sama da wato ainihin inda manzo yana zai magana haka da haka sai kuma ce kana sama da isa sai na umar a lokacin sa wasu mutane suka zo daga fa'id sai suna magana da karfi a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam da da gidansa da lokacin ba shiga da masallacin cikin a gidan ka cikin masallacin ba Ba faɗaɗa ba ta kai haka ba amma dai dab da dab ne sai zo same su yake na ina ne ku suka ce daga fa'id yake su kun ci sa'a. ta jikin ku ya gaya muku da na madina mana wannan ba za mu saurara masa saboda shi na cikin ilimin abu amma ba mamaki na nesa ya zo bai da ilimin wannan shi ba a daga murya a nan da karbi a magana a nan saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana kwance a wajen da ka ko yana raye ko yana mace ba a daga murya a inda sama da yadda inda yana raye zai magana yadda magana take sannan wannan hadisi na sanar da mu a ilmantar da mutumin da yake jahili kyawawan ladabi kuma ya masa uzuri kada ya masa mu'amala irin mu'amalar mai ilimi mana ka a majaran mikiya saboda shi bai da ilimin abin da ka sani da kake ganin sai an yi laifi shi bai san haka ba an fahimta ku to da in ka samu kanka kana da ilimi za ka yi mu'amala da wanda bai da ilimi to haƙuri ya kama yi masa hanzari ya kama da haka samo shi iya karɓa abin da kake da shi na ilimi ke bautu da irin abin da fara bautu da shi in ko ba haka ba kace dan yi maka kato bara irin ta ta wato mara ilimi za ta masa kai ma to kuɗin ya biyo kanka ya maka ta gaba ba za ka iya ɗauka ba ko dan iya ji da kwarewa a wannan babu ya fi tsayawa yawa sai maka wata ba za ka iya rama ba za ta kamata ka san cewa kana da bambanci da shi sai ma uzuri kuma ka bi shi a hankali har isa mu wato ainihin karɓa abin da sannan hadisi yana sanar da mu yalwar rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda jin kai da yalwa ta rahamarsa tun san da ya halicci sammai da ƙasa ki kofar karɓar tuba gaba a gonar nan yalwar rahama ubangiji ba wai daga baya ya tsiri karɓar tuban tun san da ya halicci bayi a shirye ki da karɓar tuban su sannan hadisi na sanda mu cewa ba na da wata kofa da aka tare da dan shi ka yadda da wannan kai imani su na domin haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da yake na wahayi sam'an wa ta'an sai dai ka ji ka bi ka yi imani Allah ya sa mu dace wannan kofa ba za a buɗe ta ba har sai rana ta kullu daga mafaɗarsa za a rufe ta bakai har sai rana ta bullo daga mafaɗar. sannan hadisi na sanar da mu wato ainihin ita wannan kofa ta tuba ba irin kofar gari ba ce ko ta wato ainihin gareji wa wace ke kofa tun ba annan da ihu ba yin irin wannan kofar ba yi ba san ina da shi ba to kofar za shekara saba'in ana tafiya a faɗin ta a wata zaba za a ajiye ta su waye masu daga a sa ko sai ubangijin da ya kowa suna ka tona nuna mana yadda ubangiji bari wata ala yake shirye da karɓar ba. Allah ya karɓi tuban mu za mu cikin bayan sa wani shi ne karatu mu abinda muka dace Allah ya ba dadan sa wanda aka fitar da kuskure ko harshe Allah ya yi karatun da sai alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa wannan ke cewa assalamu alaikum shin safa ita ma za a iya amfani da ita kamar hoti ma'ana a yi shafa a kanta kamar da ake yin shafa a kan hoti ya tabbata mutum zai iya yin shafa a kan safa kamar yadda ya halatta ya yi shafa a kan hukki haka kuma ya halatta ya yi shafa a kan takalmi kamar yadda ya halatta ya yi shafa a kan hukki da kuma safa duk wanda kai ya tabbata kamar sojoji da muke da su polis polis da ake da su da wani wasu ainihin aiki zai same su harkar yaƙi ce harkar wato ainihin wani training ne ake yin sa na kwana da kwanaki to maimakon a ce sai ya cire takalmi ya cire safa ya wanke kafa to zai iya in ya cire takalmi ya yi akan safa zai iya da safa da takalmi suna tare da su yi shafar a ibada su kai akan takalmi ko kai shafa a kan takalmi ko kai kan safa ko kai kan mutu ko wanda ya tafa babu da eh. shi wannan kuma yake cewa idan na je sallah a masallaci ina sahun farko sai na fara sallar nafila sai nan ya zo su sallama zan yi ko cikawa zan yi fara sallah